أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبير دوتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan uku miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna kawo waɗannan fa'idoji daga cikin waɗannan fa'idoji guda ashirin da shida wanda wannan babban malami a sheik salihul munajjid hafizahullahu ya yi mana ya tattaro mana cikin wannan littafi saboda albarkan wannan wata don saboda kowa ya tihazul fursa ittihazul fursa shine mutum ya yi kokari ya amfani da wannan dama da muke fatan Allah ya sa mu samu shine mu ga wannan wata na Ramadan saboda mutum ya iya abin da zai iya yi domin ba dole ne ya mai ba na sha yin magana cewa duk abin da ya kai ga shekara da shekara yake dawowa to abu ne mai tasiri mai girma sosai yana da hadari sosai domin zai iya yiwa mutum ya ga shekaran ya sakaki kuma ba zai ƙara ganin wata ba amurin mumkin akwai waɗanda ba ramon rayu tare da su kuma ba da ba su nan kuma ba laifi suka yi ba aka datse kwanakinsu mu kuma ba kirki muka yi ba aka mu muka kawo kamar yanzu na haka babbar kyauta ce Allah ya azurta mutum da ganin watan Ramadan idan ko mutum ya ga wannan wata sai ya dage ya iya abubuwan da zai iya yi wannan shine babban abin da ke gaban mu yau za mu tashi a kan nukta ta goma sha bakwai ne nan ba ta sha bakwai a shafi na ashirin da hudu kenan addu'a wato a cikin wannan wata ana so mutum ya yawaita addu'a mutum ya yawaita roƙon Allah tabaraka wa ta'ala domin mutum bai sani ba ko shine azumin shi na ƙarshe kuma addu'a dai an koyar da mu tsarin da ya kamata mutum ya bi duk lokacin da mutum zai addu'a ana so ya jinjina ma Allah tukunna farko ya yi magana wadda take mai jinjina ma Allah misali mutum ya ce Allahumma antal awwal laysa qablaka shay wa antal akhir laysa ba'daka shay' وأنت الظاهر ليس فوقك شيء نعم وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء daga nan mutum ya sa abin da zai sa ko kuma mutum ya biyo da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta wancan littafin har cewa akwai akwai kalmomi guda biyar babu wanda ya taba roƙon Allah da waɗannan kalmomin guda biyar da ɗai face ya samu mutum ya ce la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah muka zo muka raba takarda cewa mutum ya ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadik madun fi hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي aka ce daga nan ba wanda zai roƙi Allah wani abu face sadda zai tashi ma an samu mun ba da misalai da yawa kan waɗannan saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya hararo irin waɗannan addu'o'i kuma ya hararo irin waɗannan abubuwa ya rika yin su amma dai duk lokacin da mutum zai addu'a ya jinjina ma Allah ya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tusa abin da zai tusa na addu'oyin shi sannan ya ƙara jinjina ma Allah ya ƙara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko baka ce komi ba ma in ka jinjina ma Allah kai salatin manzon Allah ka gama addu'a wannan kadai ya ishe ka domin an ce wanda jinjina ma Allah ya dinga cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la subhanallah walhamdulillah ya dinga yin wannan har ya shagaltar da shi ma bai roki komai ba to za a bashi fiye da abin wanda suka roka suka samu ya fito ko so da mutum ya jinjina irin waɗannan yayi tai yayi tai shine da yake so wajen addu'a mutum yayi addu'a malam zai mana magana bayan salloli ne cikin dare ne lokuta ne sadda mutane ke hama su ne kai kawai ka ware ka rika yin wani abu wa huwa silahul mu'min addu'a ita ce makamin mumini haka nan mumina ma wa akramu shay'in ala Allah kuma addu'a ita ce mafi girman abu a wurin Allah dan haka wanda bai roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala babu wanda ya kai shi hamaka babu wanda ya kai shi girman kai da wawanci sannan aka gaya mana can cikin addu'o'i idan ka roki abubuwa guda tara a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka wulakanta ba a duniya ba za ka wulakanta ba a lahira waɗannan abin fa sirri ne ba dan addini ba ne kowa riƙe abin shi zai yi shuru kawai ta yi wala zari eh ya shuru kawai kaga kaga kawai na na kaga mutum kawai na ta tafiya kawai na ta rayuwar shi ba ka san aka yi ba amma da boyewa ake mu ma da ba mu sani ba to shi yasa ka ce Allahumma inni a'udhu bika min alhammi hammi wal walajazi wal hazani wal ajazi wal kasali wal wal wa ghalabati ko wa dhal'i ad wa qahri rijal ibn al-qayyim yace duk wanda aka tsare mai wannan abun tara to zai rayu a duniya lafiya lau kuma ya je lahira ma lafiya lau ya ce guda biyu daga cikin aka jarrabi mutum da su ya samu masifar da sai ta yi mai illa a duniya sai ta yi mai illa a lahira shi ne al'ajaz wal kasal guda biyu kaɗai aka ciro cikin nan aka jefa mu mutum su to sun isa su zama mai masifa a duniya da lahira al'ajaz wal kasal sai kai ta ba Allah kowa ya rika adda yana wannan wannan babi ne mai faɗi saboda haka kowa ya nemo askar ɗin shi na saba da masa kamar yadda muka yi magana jiya ka nemo azkar littattafan azkar in ma baka iya ba kwanaki nan wanda suka zo karatu don lahadi har wasu keɓantattun ya aka koya mana ko a cikin wancan littafin na arba'un wannan almine ne masu nan abin tarbiya arba'in yawwa kalbiya aka ware wasu addu'o'i muka yi ta cewa a haddace a haddace yanzu mutum sai ya nemo littafin ko ba ko bai haddace bai nemo su tun daga wajen na ashirin da wani abu ko arba'in da hudu ko na manta ashirin da wani abu ne daga nan mutum daga nan muka fara cewa ga wajibin ina dan barno nan daga ina aka faro ina takardarka na ashi tana gida eh wadda ka rubuta ka sa aljihun nan tana ina duk suna gida ka hada su wuri ɗaya ko to ka jawo su yanzu kai ta yi mhm, ko baka haddace ba ka ɗauko takardar ka karanta daga wurin in safiya ta yi da asuba ka ɗauko kafin ka fita masallaci ka jawo shi kai ta karanta in yamma ta yi bayan la'asar ka taho tafsir ba ka jawo kai ta yi mhm. so da ka za a abin nan ba kuma mu zo mu ta tuna ma juna ta tuna ma juna ta taimakon juna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka tsira kama hannun juna suka yi wanda ke da rauni sai masu karfi su ja hannun shi na ma'ana sai ka ga an tsallaka sai suka tsallaka gaba daya ba a kyala mai rauni mai rauni taimakon shi ake yi kamar wajen tafiya ne suka tafi da rago in kuna so ku isa garin sai ku rika jiran shi in ko ba aka buku tafi ku bashi ya mutu a hanya eh, in kuka tafi da rabbo aka yi tafiya aka yi tafiya sai a ce kai a tsaya nan a yada zango saboda rabbo in ko ba haka bai ta kuka kuma ku ce ku bashi ya mutu to kun bashi ma'anawi wanda ya tafi ya kauye ya san haka in aka tafi da raggaye dole sai an yada zango da bai kamata a yada zango ba a ci abinci lokacin da bai kamata a ci abinci ba saboda raggaye in aka matsa su mutuwa za su to dole ana so a isa garin da su dole a rika jiran su dole a rika tsayawa ana yada zango dole a rika lallashin su kai wani ragon fa gaba ɗayan yana ɗauke da kayan shi har kayan sai an ansa rike mai sai a samu wani jarumi ga na shi kayan ya anshi kayan rago ya saba ya ce to mu je amma duk da aka rago duk da aka rago bai iya zuwa jira shi to haka ake ko addini akwai ragaye dole ne sai an samu masu ƙarfi sun taimaka masu wallahi ba ka ba za a sha ba to kuma yana daɗi ka je ka shiga aljanna yan uwanka ba su shiga ba ba daɗi da aka shi ne abin da aka waɗannan su ne abin nan ba mu dage mai addu'o'i wa imtisalul li la wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku tabaraka wa ta'ala yace ce ku roke ni zan amsa muku dan haka shi yasa aka samu bahlun aka ce wai ya ce ku yace ku ku ne yace ce mu ya kira fa ku dubo shi mahaukaci ne ana ce mai ukala majanin yace ce wallahi mutane su ne wawaye ya ce Allah ya yi alkawarin in kun yi zan yi maku da kun cika da kun sha mamaki ku cika ku gani in dai Allah ya ce ku yi zan maku Allah shi ne layi kuliful mai'ad shi bai cika alkawari in dai ku bai saba alkawari nake son ah, subhanallah abun eh, zame harshe ce Allah baya saba alkawari dan haka layi kuliful mai'ad baya saba alkawari in dai muka cika abin da aka ce mana mu yi hannu muka cika min babu wula shi Allah ya cika da za mu cika abin da aka samu duk inda aka ce mana ku yi za a yi maku wallahi da za mu yi da an gama domin mu ma muka cika balle Allah amma mu din ne ma ma cika a ba ma cika amma ana gutsuran mana kuma to da mun cika yadda aka ce mu cika mun sha mamaki je zana ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma in kana maganar wahalar rayuwa ne shi ba halon din fa maukaci ne haffa yara jifan shi suke fa amma ya koma makabarta kawai ya zaman shi ya zura kafafun shi a cikin kabari ya zaman shi kawai a cikin kabari aka zo aka tarar da shi aka ce wai kai ba har yanzu haukan nan naka ka zo kai zauna a makabarta ka zura kafa ya ce eh ai ba inda ya fi daɗin zama kamar makabarta domin suna tunatar da mutum lahira kuma in hira da abokai na wanda ba sa gulma da mutum ba sa cin naman mutum in na taso na taho shi kenan in na koma wurin su hankali kwanci aka ce to kai baka san farashin kaya ya karu ba ne ya ce na ruwana da farashin kaya ne ya ce shi in kwaya alkama ta koma dirhami guda ma duk guda ɗaya shi bai damai ba aka ce lalle ana ganin kamar hauka ne yasa yayi wannan magana kamar ka ce ne yanzu kwayar shinkafa ta koma dubu ɗaya kaga ai mutane daga nan su inna lillahi ka ce. da ma da ya ce haka ya ce su sai suka saurare ya ce wallahi shi bai damu ba idan kwaya alkama za ta koma dirhami daya shi ba ruwan shi aka ce mai saboda me ya ce saboda Allah zai yi alkawarin zai ciyar da bayinsa in sun yi abin da aka ce sannan kuma sannan ka damu ka yi abin da aka sa ka gani shi ba zai yi alkawarin da ya yi ba kun ba gane malam sani kaji mahaukaci ne fa ya ce mu yi abin da aka sa mu mu gani ko abin zai gagare Allah kuma ya ciyar da mu ya shayar da mu shi ya yi alkawarin in dai muka bi shi ya yi alkawarin zai ɗauki mu, to mu bi shi mu gani shi mu mu cika mu gani shi ne ba zai cika ba kuma wannan fa mahaukaci ne sunan shi ukala ulmaliyani sunan shi ba halon sunan shi to kaji wa sai ka ce ukala ulmaliyani to kaji harunun rashid ya gan shi a makawarta ya ce bahlun har yanzu ba ka daina hauka ba ka zo ka tare a cikin makawarta ya ce eh amma za a gane kowa ne ne mahaukaci da wanda ya tashi da kan shi ya dawo gidan da yake ya san tabbas za a kawo shi ya dawo da kanshi da wanda kuma ya zauna gidan da ya san kakan shi ya baro gidan da tsiya baban shi ya baro gidan da tsiya shi ma zai baro gidan da tsiya wata rana za a gane waye mai hankali wanda sai da aka ciro shi daga gidan da tsiya shi ko ne je kai kai shi hankali ili da je makawarta ta kare yana ɗaya bai kewa da su a'a ya ga sarki ya juyo ya nuho shi ya ce a kota yau ba ta ɓaci sai ya haye sama ya kama itace ya haye sama ya sauko ce balun ba sauko ai wa'azi kai mana ne maganar da ka ba mu ne take da take take da tunani kafin mu ma yau tunani sauko ka faɗi bukatar ka yau ai ma bukata ya ce bukata a wurinka to akwai bukata uku ya ce na farko shine kada in ƙara rashin lafiya kada in mutu sannan in na mutu ka in shiga wuta shiga aljanna ya ce ya ce wannan ai sai Allah ya ce ashe kai ma bawa ne dan haka ka dawo matsayinka na bawa akan ka tsaya matsayin kana kana kana ashe duk wanda bai da wannan bawa ne duk wanda bai da matsayin da zai hana kai rashin lafiya ba zai hana ka mutu ba ba zai hana ka shiga wuta ba wallahi ba wani to kawai ka riƙe mai wancan matsayin shine sai ka zauna lafiya ta ji fa ba halon ne kuma hukaci ne na? bacci a hukaci ko? haka suka ce so da suka ce haka kyale su wannan sani ko? to gaskiya haka kyale su to kaga dai sun aka zo kam ai wannan aka zo shi cikin abin da malar sani wata ran shayi ya kamata ma sa shi liman ni ai babu da haka mu roki Allah ya jama'a mu yi addu'a ka rika roƙon Allah ka saki jiki a matsayin duk abin da kake tunanin ya dame ka ka zo wurin mai maganin kada ka rika roƙon Allah kana shakka kada ka rika roƙon Allah kana ganin akwai wani abu mai wuya a wurin shi kada ka roƙe shi kuma kana tunanin kana dai roƙo amma baka tunanin zaka samu in kai mai wannan zaton kayi mai mummunan zato to daidai zaton ka sai ma daidai haka in kana roƙon shi kana da yaƙini zai yi ma zai ma maganin abin da ke damun ka to wallahi an ma gama kai hasali ma ibnul qayyim cewa idan ka riga ka daga hannunka sama ka kira Allah ka ce ya Rab'? to saboda ma za a baka ne ka samu damar yin haka idan ba za a baka ba ko bari ka daga hannun ba za a yi ba so kaga kenan in ka samu ka daga hannu ka kira Allah ka ce ya Allah ya Rabb Allahumma ka kira to kawai ka dauka ka samu kawai jira lokaci in ba za a baka ba ba zai ma bari ka roka ko zama aka ana roƙon ka sai ka fita sai ka gudu in ba zai baka ba bai ma bari ka roka saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi kowa kunya kuma yana jin kunya bawansa ya ɗaga hannu ko wasa ta ɗaga hannu ta kira sunan shi ta ce ya rab so ɗaya ya rab so biyu ya rab so uku in fa an yi haka zai ce labbai ka abdi amsawar ka bawa na ta, roƙi a baka sannan kuma ka sauke hannun nan bai baka ba aka ce yana jin kunya bawansa ko wasa ta ɗaga hannu sama ta roƙai sannan a sauke hannun nan bai bada komai ba Allah ya fi ƙarfin haka sau da wannan kaɗai ya isa mu gode ma Allah in ka samu ka daga hannu ka roƙi Allah ka fara murna kawai in ma menene ka sa ran mafita ta zo illa ka jira ranar kawai ta zo in ba za a baka ba za a bari ka kwata kwata kai saka roƙai ba ba da za a yi bari ka roƙai in ya san ba zai baka ba in ka ka daga hannun nan ka roƙai ka ga baka samu ba to ma ne in na ka matsalan daga wurin ka ne kai ne dalilin da yasa baka samu ba amma ya ba bayansa da yawa to matsalan daga wurin mutum ne kuma na sha gaya muku mani abu ne kaɗan amma kuma babba da za a ba da shayi ko hura a ba mutum kowa a ba shi leda siga a kulle a leda wannan ya kwance leda ya zuba a ciki ya barbada ya motsa kai kuma ka jefa taka sigan a leda ka motsa a cikin kofinka za ka ji siga kaga wancan da ya buɗe leda ya motsa ba zai ji siga a tashi ba kai ko in kai rantsuwa ka ce wallahi akwai siga a ciki ba siga a ciki amma an nan za a ji siga to waye hana ka ji siga ba ba ka siga bane ledan nan ma ne idan wannan ledan ce ma ne kuma kai ne baka yanda zaka ji siga ba da ka dauko ta ka zamo ka kwance ledan kai ma ka zazzage ka motsa kai ma zaka ji siga kamar yanda wancan ya ji siga ya fito saboda haka in ga ana addu'a kai ta jin komi kai ne da matsalan shi yasa ba amma an yi rabon kai ne baka samu ba dalilin me yasa baka samu ba kai ke da matsala to wannan shine ake so mu samu mu jajjara cikin ramadan saboda kowa ya samu ya rabauta ya fito ko wa raddaba fihi subhanahu baina ayati siyam kuma Allah ya kwadaitar da yin addu'a tsakanin da yayi magana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum akai ta magana akai magana sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran akai tafiya akai tafiya da aka je sai aka je ciki aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun ni ina nan kusa ujibu da'awata da'i la da'ani nikan ansa addu'an mai roƙo duk yayin da ya roƙe ni wal je boli dan haka mutane su ansa man su ansa kira wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshudun saboda su shiryu sai aka ce kawo wannan ayan da aka yi bayan an yi maganan azumi an yi maganan daraja azumi sannan aka kawo addu'a yana nuna da azumi yana da mahimmanci mutum ya rika addu'a yana nuna cikin azumi yana da matukar mahimmanci mutum ya rika yin addu'a kuma sannan mutum ya sakankance cewa yana yi ana karba ya fito ko domin ayoyin ƙura'ani fa kamar sarƙa suke suna da alaƙa da juna suna da alaƙa da juna suna liƙe da juna kamar yadda surorin ke da alaƙa da aka ayoyin na da alaƙa da juna da haka tun da aka yi maganar azumi aka yi maganar mahimmancin azumi aka yi maganar darajar watan sannan aka za ka yi maganar yin addu'a a ciki to yana nuna mahimmancin addu'a a lokacin azumi kuma mahimmancin mutum ya sani ana karba wafil hadith ya zo cikin hadisi aka ce salafatun la turaddu da'awatuhum mutane uku ba a dawo da addasu in dai sun yi to za a karba as-sa'imu hatta yuftira mai azumi har ya bude baki wato daga lokacin da alfijir ya fito ka dau azumi tun daga lokacin nan ka zama wanda ake karban addu'ansa har zuwa lokacin shan ruwa duk sadda kai addu'a karban baci duk sadda kai addu'a karban baci haba ya jama'a wannan irin kyauta da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ya kamata mu sa hannu bibi mu karɓe ta mai ta godiya a ce kwana talatin ko ashirin da tara a ce an mai da kai matsayin wanda in dai ya yi addu'a sai an karba sannan wani ya shagala har watan ya ƙare kwata-kwata shi bai samu komi ba a shi yasa aka ce Allah ya turmu za ce shi a wuta saboda haka mu yawaita wannan shine na ɗaya mai azumi har lokacin da ya sha ruwa A aga kenan yanzu ga bayan sallah asuba ga bayan salloli na sauran ga magariba bayan magariba in an sallame shi yasa ake so liman ya dan jinkirta lokacin da rana ta fadi saboda mutane su samu su dan sa wani abu a cikin bakin su kafin a yi sallar magariba idan an yi sallar magariba mutum ya aka sallame mutum ya zauna wurin ya yi addu'o'i ya tashi nafilan na raka'a biyu da ake cikin rawatib sannan kuma ya koma abin da zai dan kara ya kara sannan ya sauri ya kara dawowa ya dawo masallacin nan ya zauna ya ta askar ya ta askar ai sallar isha'i anyi yi sallar isha'i liman ya dan jinkirta mutum ya ƙara yin addu'a ya ƙara yin addu'a ya tashi ya nafila raka'a biyu su ma rawatib na bayan isha'i kafin a fara asham haka aka ce a yi amma mutane zai su dawo su zazzauna ko su zo su ta duba gogo ya kamata a fara sallah kana akwai inda zamu wani ma ya ce wai zai je ga NTA news labarin da da kaji da baka ji ba duk banza ce to me amfani shi ni zaka samu a ciki wanda za su ji labaran su ke amfani da shi wanda suka abin nan ba su kuma wanda ma da ya zama dole su ji NTM ko ba su ji ba ma sai an gaya masu abin da ke cikin NTM ko ba sa wuri saboda dama an san su labarin nasu ne Taifa fa a je ma shugaban kaza ta fi London ko me me ina ruwanka yadda bai san da kai ba kai ina ruwanka kai ma da shi kawai kai mai fatan alkhairi in abin nan maka ci Allah ya in ma ka ji labari kenan amma ya tafi London ya tafi Turkey ya tafi ina ya tafi Gusau ya tafi Kano ya ina me zaka samu in ka ji shi shi ke aikin shi shi ya san me ya kai shi wurin shi ya san amfanin da zai yi shi ya san nauyin da aka ɗora mai shi ya san dalilin da za kai ina ruwanka na ruwanka da inda ya tafi ya je ya buɗe a wuri a gusau ko ya je ya buɗe wata hanya ina ruwanka shiga abin da ba ruwanmu duk shi ya ja mana masifa shugaba yana da ɗawainiyarsa, kai kuma kana da naka ka zo kai ta lissafin shekarun da ya yi ya yi shekara hudu ya cinye ta farko ka fara neman mu yi a ciki ina ruwanka ya zo ya shiga ta hudu da ƙarshe hudun ƙarshe yanzu saura wata kaza wani na nan yanzu da an tambaye nan yanzu aka ce saura wata nawa su sauka ya sani to na ruwanka kai baka damu da naka ba in ka kalli yayi shekara takwas akan mulki kai kana tambayan shi me ya aikata to kai dan adam ne kake tambayan me ya aikata kai kuma Allah ne zai tambaye ka kai a cikin shekara takwas din kai ne kai naka ka da Allah to ba gara ka ji da naka ba ka kyale shi da nashi shi ma ka ji da nashi kuma ranar lahira in an je ba wanda zai tambaye ka me yayi kai za a tambaya na sha maimaita maku magana nan duk munasabar ramadan ne dan kakkaje kai ta shiga surutun banza yanzu daidai ramadan din an yi convention su wane ne sun yi convention su wane ne suka nada sun nada shugaban party sun nada ina ruwanka an shawarce ka da zan nada shugaban party to ina ruwanka da wanda aka nada wanda zai tambaye ka lahira ne sa aka nada shi ba ruwanka da shi ba ruwanka da wa aka nada ka san ma menene wa aka nada ma kai ka ba kanka aikin banza za ka ga abun nan ne kawai ka ba kanka shirme kai ta wahala a banza na gaya maku nan aka zo gaban sa'id bin musa ko muhammad bin sirin ko wani ya ta tambaya yana magana wannan harunur abun nan ba hajjaj bin yusuf as-saqafi yana cewa mutumin nan yayi kaza yayi kaza yace bai kai tsaya aka ji tsaya kaga idan ka je lahira mafi girman abin da ya yayi ba daidai ba ba za a tambaye ka ba ba zai dame ka ba mafi kankantan kai kuma abin da ka aikata ran nan shi shi zai dame ka don haka ji da kanka kawai ka kyale hajjaci da sauran abin da ya aikata ka kyale shi da aikin shi to balle ma namu yanzu duk abin da suka aikata mafi girma ko na kirki ko wanda ba na kirki ba duk dan kansu kai in ka je lahira naka za a tambaye ka mi kai kai ya aka kai ma ka bari shekara takwas suka wuce mi kai a ciki kai za a tambayi naka ba ruwanka kai da abin da suka yi idan kai ka so makanka ciki haka kada ramadan ya zo ka zauna wani wuri ku ta gardama kai da abin nan ba wasu su yi gardaman siyasa wasu su yi gardaman kwallo shi shaidan sai ya nemo duk watan ramadan shaidan sai ya dauko topic of discussion zai nemo wata masifar da zai sa mutane su ta hayaniya a kai ya jefa cikin mutane mutane su ta gardama kan wannan matsalar su ta gardama su ta gardama har wasu su buje-buje a cikin azumin nan saboda a gama azumin su ba samu komi ba don kana so ka zauna lafiya duk abin da za a ɗauko a ce a yi jayayya ko a yi gardama ko a baka labari in dai ba game da maganar Allah za a baka ba ko maganar manzo Allah ko wani abu da zai taimake ka dan ka gina wannan azumin naka kai mai alwa wallahi kai watsi da shi ka ce yanzu ba abin da ke gaban mu kenan ba mu bari dai mu yi abin da ke gaban mu yanzu wannan watan kada ya kucce mana muna ta an kama wasu maganganu ka ji kan magana ka ce to na ji amma yanzu ba abin da ke gaban mu ba kenan to ka huta in kai sa a kai ka rubuta rubuta amma ka zauna a riƙa gardama da kai inda ma ake gardama ka daina zuwa wurin to shine abin da zaka samu kai ta addu'a kai addu'a shine as-sa'i wal imam al-adil haka nan shugaba adili shi ma idan yayi addu'a Allah yana karba wa da'watul mazlumi sannan kuma sai addu'a wanda aka zalunta da aka mutum yake yayi zalunci musamman ko zalunci ko da yaushe laifi ne musamman cikin Ramadan kuma khassa kada ka zalunci kowa addu'a wanda aka zalunta la hijaba hawa wa bainal la babu shamaki tsakanin Allah wa da'watil mazlumi da addu'a wanda aka zalunta in kawai daga hannu yace ya rab amman kaza Allah zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta da girma na da daukaka ta la ansurannaka walau ba'da hin wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne saboda haka kada mutum yayi yayi zalunci wa fi hadisin akhar inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla Allah yana da waɗanda yake yantawa a cikin kowane yini da dare kowane dare da yini ana ƴanta wasu yani fi ramadan ana nufin a cikin ramadan akwai waɗanda ake yantawa da yini da dare da safe tun daga safe har dare likulli abdin minhum da'watun mustajaba kowane bawa cikinsu waɗannan wanda ake yanta wannan suna da addu'a da ake karba. sau da mutum sai kokari fa'ala su'ain kun ga malam yace dan haka ya zama dole akan mai azumi namiji ne ko mace a ila Allah ta'ala mutum ya kankan da kai zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala bil ilhahi fi du'a mutum ya nace a addu'a yayi tai mutum ya ta roko ma ahwali wal awqat fadila tare da ko mutum ya ribaci halaye ko lokuta waɗanda suke masu daraja inda ake so a yawaita addu'a su sujudi kamar lokacin da mutum ya sujada lokacin da ake sallah ana sallah ko da jam'i ko kai kadai kai kokari duk sanda ka sa goshin nan naka kasa kari kokari kai hararo addu'o'in da zaka zaka abun nan din su wa thuluthul akhir min laili da kuma thuluthul akhir na dare lokacin ƙarshe sadda za a tashi wajen sahur din nan kai sauri ko kafin sahur din ko bayan sahur din mutum ya yi ƙoƙari ya samu ya cuccusa wasu addu'o'i wa inda alfitri da lokacin da mutum zai buɗe baki ya yi ƙoƙari ya yi addu'o'i wa fi qunutil witri haka nan alqunut da ake yi ta wutiri domin ana so kamar yadda makaranta baya san duk sadda aka yi wutiri musamman cikin azumi ayi alqunut wannan qunut din addu'o'in da ake yi a cikin takarbabba ce wa bainal adhani wal iqama haka nan lokacin da aka yi kiran sallah kafin a tada sallah daga sanda aka kira sallah har zuwa lokacin tada kama lokacin addu'a ne mutum ya ribaci wannan dan lokuta ne masu kyau wa fil ashar al awakhir haka nan goman karshe idan aka shiga goman karshe na ramadan mutum ya ƙara dagewa wajen addu'o'i dan su kwanakin duka kwanakin karɓar du'a ne da ranunsu da daren su ya fito ko wa man yuksir qar al abwa yushaku an yuftaha lahu duk mutumin da ya dage yana ta kwankwasa kofofin nan kofa Allah mutum ya kwankwasa ya kwankwasa ya dage yana ta yi to ana fatan fa za a bude mai haka duk wanda ya samu ya yawaita addu'a lokacin nan ana fatan za a bude mai kofar nan ya shiga Allah ka sa muna daga cikin wanda za a bude mai waɗannan kofofi a karga do'in mu dan tsarkin sunayenka na 18 ramadan shaharul infaqi was sadaqa ramadan wata ne na ciyarwa wata ne na yin sadakoki wal judi wal karam wata ne na kyauta wata ne na karamci sai za ku ce muke ta ƙara maimaita wanda duk Allah ya wadata shi ya hore masa duk ɗan abin da Allah ya hore ma ka yi ƙoƙari ka san ma wani ko da mutum ɗaya ne ko dabino ne guda ɗaya ku ɓara kai da wani ya zama na ka samu cikin wannan sifofin ka same su ko mun kai ta kiran masu kuɗi masu wadata mu ba ta muka ku kawo nan ba kowa ya tafi kusa da shi ya je can ya bayar kana da yan uwa kana da dangi kana da makwabta ka san ka ɗara su ka taimake su kana da waɗanda ka sani ka san ka ɗara su ka taimake su kada mutane su ce an buɗe watan bara ba bara wuce ba muna gaya wa mutane ne gaskiya su kawai kana da wadata kai taimaki wasu ku fitar da abin da Allah ya hore mu kuma wadata ku ji wannan maganan ta manzon Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su ma mai rahama zai ji tausayin su irhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda suke cikin ƙasa yarhamukum man fis sama wanda ke sama shi kuma ya ji tausayin ku haka ku tausaya ma bayan Allah kuna da shi ku ba su ku taimake su ko sun tambaye ku ko ba su tambaye ku ba lissa'il wal mahrum da wanda ya fito ya tambaya ya ce a taimake shi da wanda ya kame ya yi shuru bai ce a taimake shi ba amma babu to a taimake shi kuma da za a yi haka da kowa ya ji sauki amma kuma wani lokaci za a yi ta maganan nan wasu yadda ka san ana hura wisil to haka suke jin maganan nan ba za su ji ba har abin nan to kuma za su tara dukiyan su koma kuma su mutu a banza mutum ya mutu a zuwa ta rigima a kan kuɗin kuma shi bai kai kan shi komai can lahira ba bashi ma ya gagara a biya mutum mutum ya ci bashi dan kaɗan a zuwa ce an biya masa kullum muna maimaita maganan nan mutum ya mutu an lissafa duke shi a lagos an lissafa a abuja an lissafa a garin da yake an zo kotu alkali ya ba da awa biyu a lissafa duke shi a faɗi kawai a rika faɗi a ce yana da kaza yana da kudi kaza yana da gida awa biyu ba a gama ba ba gama lissafi ba dole alkali ya ce a yi hakuri sai da ƙara dawowa zauna a yayin da a lokacin mai nama na jira a gama a ba da leta wa administration a taba kudin a bashi dubu arba'in yana bin bashi koga ya ci nama bai biya ba ga masu gadi wata shida ba biya su ba kuma cikin 'ya'yan ba wanda zai iya ɗaukar kudin ya ce shi bari a biya in an gama gadon a bashi a mai domin abin su, babu mai wannan arzikin da haka baba ya ci gaba da cin duka a kabari kan wannan kudin to me amfanin wannan kudin me amfanin wannan yayan ko da haka gara ba mutum ya makan shi tun yanzu in kuma ba haka nan ba mutum ya sha mamaki ko kuma mutum ya mutu a zo da gawar shi ma gidan a ce ba za a shigar da ita ba ka gina gida da kanka ka sai mota da kanka mota babba yanzu an ce ba za a sa ka ciki ba dan ka mutu kakka ba ta da jini Gidan ka an ce ba za a aje ka ba an rasa inda za a aje ka ba falo ba ba daki ba sai dai a kai mutum bayi a aje dan kai bata wurin da jini carpet sai bata da jini ba za su wanku ba kai kuma kai kaso su to me amfani wannan kuɗi na ka gara ma ka ciyar ka ba bayin Allah wanda in ma ka mutun su dinga ma adda su dinga kiran abin nan dinka suna ci Allah ya ji kanka suna gane abin nan dinka duk wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa lokacin da yake raye wannan ba wanda ya fi shi daraja wurin Allah haka nan aiki cikin aiki duk wanda ya ciyar da abinci ko abin sha ya fitar da musulmai daga cikin bakin ciki ko damuwa ko kunci ko matsatsi na bashi ko na damuwa wannan yana daga cikin aikin da Allah ya fi so da aka wanda ya waɗannan ya yi makanshi in mutum zai yi ga fili nan ramadan shaharul infaki wa sadaka wata ne na ciyarwa wata ne na sadaka ne wal judi da kyauta wal karami da karamci wa muwasati du'afa wal mutajina wata ne da ake yalwatawa ake taimaka ma masu rauni mabukata a taimaka masu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakun fi ramadan annabi ya kasance mafi lokacin da ya fi kyauta shine cikin ramadan hina yalqahu jibril lokacin da jibril yake haɗuwa da shi wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih mursala wallahi manzon Allah ya fi wajen alkhairi fiye da iska wadda ta sako tana bugawa ko ina dan kowa sai ya samu alkhairin manzon Allah kowa sai da ya samu alkhairin shi kuma zai ba manya zai ba ƙanana zai ba masu shi kowa ma saboda ma ya samu alkhairi umar da aka bashi wata rana ta yi na baka kai ma ka amfana ma da shi kawai ka ba wasu in baka so ma ba wasu ya zama dai annabi ya yi masa kyauta ya ji daɗi wala na fihi sallallahu alaihi wa sallam al'uswa al muna da abun koyi mai kyau game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana bi bakr wato fa ana bi bakr bin abi maryama rahimahullahu ta'ala yace kala samitu mashayikhna ai a ko ai ce cewa ya koluna muna jin manya-manyan jigajigan malamanmu su kan ce ira hadara shaharu ramadan idan watan ramadan ya zo sai su ce hazara motsa shirun wanda ke tsarkake mutane ya zo wanda ke sa mutane su zama mutanen kirki ya zo wa koluna in basitu bin na fihi saboda haka ku yalwata kowa ya buɗa a cikin ramadan ya ciyar iya inda yake iyawa fa ba afu. domin aka riɗin ɗin ya ciyar wadda mutum ya yi a ramadan kan nafaka fi sabilillah <coughs> kamar yadda ake cire ake linka ciyarwa fi sabilillah kaga ko dari bakwai za a bada in ka samu abun nan ka bayar a linka ma ɗari dari bakwai dan abun da za ka bayar bai saka kara karya ba kuma ba zai dame ka ba in ka cire shi ma baka ji da yana nan da baya nan bai hana ka komi to saboda aka kai kai kuma ka cire shi ka bada fi sabilillah to za a baka kaman ka ciyar fi sabilillah allinka ma so 700 wa kana zuhri rahimahullahu ta'ala imam zuhri mun karanta wannan baya idza dakhala ramadan ya kasance sai ce inna ma huwa tilawatul qur'an wa it'amu ta'am kawai yanzu abin da ke gaban mu mu karanta alqur'ani kuma mu ciyar da abinci mu ciyar da waɗanda ba su da shi shatara a sadakatu min ajalli ta'ati sadaka tana daga cikin mafi girman da'a da Allah yake so a yi ko ba a ramadan ba balle a ramadan wa hiya burhanun wa hujjatun ala sidqi imani sahiriha ita sadaka ita ce dalili hujja ce akan gaskiyar imanin mai ita duk wanda ke ba da sadaka da tunanin yana so ya sa lahira to wannan shi ke nuna ya yarda da za a je lahira shi ke nuna za a mutu a tashi ya yarda da za a mutu a je can an shi sakamako to fa lai ashe shi ya sa wasu ba ta yi ashe kenan abin da ke hana mutum ya yi sadaka bai yarda da za a je lahira ya shi sakamako ba da mutum ya yadda zai je ya ba da ɗaya a bashi ɗari bakwai kana ganin akwai dalilin da zai sa ba zai bada ba yanzu a nan duniya mutum aka ce ga wata stock brokers suka zo suka yi mai magana suka ce ga shi duk inda za ka investing ka sai stock naira ɗaya za ta zama ɗari bakwai kana ganin mutum ba zai biya ba in tun da da zai samu ashe rashin yadda da lahira rashin imani da cewa za a je lahira a biya sakamako shi ke hana a yi sadaka ashe wanda bai yi saboda bai yadda da za a je can a biya shi ba bai yadda a jiyaye a can ba in ya je can zai an shi sakamako linkin ba linki in kawo mutum ya yadda me zai sa ba zai yi ba ya je ya bada abin da zai bada ɗaya ya je an shi ɗari bakwai duk ɗaya ɗari bakwai kuma a lokacin da mutum bai da komi sai wannan in an je an tsaya a filin kiyama ba inuwar da mutum zai shiga sai inuwar sadakan shi in ya yadda za a je a wannan taron kowa tsirara ba komi ba kowa ba komi mutum zai je hulfatan uratan hurlan kuma buhman mutum zai je ba takalmi ba kaya ba shayi ma ga maza sannan mutum bai rike da ko abin hannu ko hankacin mutum ba zai rike ba in mutum ya yadda za a je wannan wuri aka ce to ba abin da zai shiga inuwan shi sai sadaka yanzu mutum ba zai kai ajiya can ba yanzu ko aiki mutum yake a duniyan nan aka ce yana aiki a manya-manyan wuraren da ake biyan kuɗi sosai kamar nnpc ko cbn ko oil companies irin waɗannan manya-manyan aka ce yau mutum kuma da an ba shi kudin shi albashin shi ya bindiga da su yau gaba ɗaya ya kashe su yan uwan shi sai sun zauna a kan shi a mai rubdugu ce kai mahaukaci ne baka tunanin gobe yanzu da ka ba aikin ko da ka tsufa baka aje komai ba me zaka yi ya zaka yi ai ya kamata ka rika saving kana tara wani abu ka daina kashewa duka ko baka bane amma lahira mutum ya girma ya kai shekara sittin baya aje komi ba wanda za su taru kuma su yi mai fada su kuma masu yi mai fada mahaukata ne ma to wa zai ma wani faɗa shi da su wanda ya shekara sittin musulunci yana ta nuna mai ya tsaya ya gani ya aji hannun cikin littafin na riyadu salihin na imamun nawai muka yi magana cewa da ya yi magana babi na goma sha biyu sai ya ce barin da ke magana akan wanda duk ya auna ya ga shekarun shi sun yi yawa to fa ya tanadi ya kara aiki ya ƙara ya ƙara ya kawo ya ce to shafi babi na sha uku sai ya ce me ya kamata ya ƙara ya ce ya zo ya kalli ibada badaniya maliya ya ta yi ya ɗauki bautar da zai yi da dukiya ya ta yi sadaka ne wane ne ya ta yi bautar da zai yi da jikin shi sallolin nafila ne karatun alkur'ani sai ya ce kai a ciki ma ba wanda muka fi so kamar wanda ya shekara 60 ya rika zuwa makaranta wurin ilimi haka ya ce malam ko ya ce wannan zuwa makarantar ka shekara tun ka lura to ba abin da zai baka lada wanda zai sa nan da nan ka tsira al'ahira ba kamar ka shekara sittin ka dage kuma yanzu kai ta neman ilimi yadda zaka gane Allah tabaraka wa ta'ala kafin ka karasa to amma mutane haka suke ta neman kuɗi wani ya shekara sittin ya wuce sittin din yanzu ne yake samun kuɗi kuma yanzu ne yake har ya koma ma ya canza ta wani da aka ce wai shi ya shekara wajen 60 ɗan shi ya zama ciyaman na local government ya kawo mota ya bashi birkeki ya kawo manya-manyan riguna ya bashi saboda haka kawai sai koma shi ba sallah yake ba salati ba sallar duha ba sai ya je aje mota wani wuri can ya tako wajen abokan shi ta takama yana tafiya yana takama yana takama ya rike hannu baya haka ya haka aka ce a'a wani a waɗannan shekarun kake wannan takaman ya ce ƙara'i nake yi ya ce ƙara'i yake yi Sani ji malam sani wai wanda bai yi bane baya yake biya yanzu wai takamar da bai yi bace da yangan da bai yi ba yanzu da ya samu arziki ya zo da almuru to shine yanzu yake karayi yake takawa daidai yana takama kaji mahaukaci ko kuma sai sauya ya ce to abin da bai yi ba da tambaye da dama bai ma musulunci komi ba bai ma kanshi komi bai aje komi a lahira ba yanzu da ya samu dama bari ya bi ina zai samu yayi wani abu can a'a shi zai ko ba yana takawa. ya sa babbar riga yau da ba kawai fite ta takawa yana yawo bisa titi ya la hannu a baya kai wannan takaba ka ce kara iya ke mhm. mhm. mhm. eh kawo mutane musulmi Allah da ba shi an yi da da dadi ko mu aiki za a za dage a yi amma ba a gani wa Allah sai ta take sa wato kuma shi da Allah ke bayarwa sai kama da samu haka yake ba komai bane ai gani yake ai bai yadda za a ba wurin bane haka gaskiya shi wannan magana ta haka ba a kallon can abinda mutum yake kallo da ya samu nan sai ya ƙara gyara zama nan yana ganin kamar zaman nan ne gaske dan ne gaske ba can ne gaske ba nan kuma dama jaraba haka mai zai tafi ne a ɗanɗana ma ne ka tafi ka bari in ka ga kana tunani ka gane daɗin abun ka ce a duk abin da aka baka nan na jin daɗi kwatanta ma ake da lahira sai a ce ma nan ba tabbas ba ne in kana so ka ji wannan daɗin to neme shi can gaba inda za a don can ne za a samu tabbas inda za a more to wani shi sai shagala da nan kawai ya ƙi ya ƙi yin saboda bai bi a can ba wannan gaskiyar ka ne Ana dai tsare mu sadakatu shi shine min ajalli wa hiya burhanun wa hujjatun kun gani ala sidqi imani hujja ce kuma alama ce akan gaskiyan wanda ke imanin mai isa ya fi fi zilliha yawmal qiyama kun gani wanda mutum zai zo karkashin inuwan ta ranar kiyama ai tafdihi min azabillah sadaka mutum zai shiga inuwanta ne ranar kiyama za ta fanso mutum daga azaba Allah hiya taqi masari as-su'i wal amradi idan mutum yana yawan sadaka tana maganin tsotsai da asara idan kana son kada ka rika samun mugayen abu na faɗo ma akan dukiyarka ko akan iyalinka ko akan wani abu ka yawaita fanso su da sadaka in kana son kada ka rika yawaita cututtuka su rika damun ka ko ciwo ya kama ka a rasa ne ke damun ka ka yawaita sadaka mun sha ba da misalai nan imamul hakim da ya rashin lafiya kuraje suka fito mai kamar na danya akai ta neman magani ba samu ba ya tattambayi ɗaliban ilimi abin nan ba samu magani ba ran nan yana kwance ya ce ai an ce dawi amrad wannan menene bisa na eh ku maganin rashin lafiyar ku ko masu lafiyar ku da abun nan da sadakokin ku sai ya zo kawai to na ramin ya tsatan wuri ya ce ai ta zuba ruwa mutane na ɗiban ruwa kafin sati biyu ya warke sadaka na maganin mugun abu in mutum masifa ta da mai ya kasa ganewa kullum asara kullum arziki yana abubuwa kai ta sadaka ka gani kafiru dhunub wa tukaffiru dhunuba tana kankara zunubai wa wa tukfi Allah tana bushe fushin Allah to ko wannan kada aka ce ma a sadaka bai ishe ka ba kai farko dai a ga alaman imanin ka shiga inuwan ta ranar kiyama ta fanso ka daga azaba Allah ta kare ka daga muyagun abubuwa tsautsayi da asara ga rashin lafiya ta kare ka daga rashin lafiya wanda ba sani ba tana kankare abun nan wanda ku duba can Abdullahi ibn Mubarak da wani kurji ya fito mai a gwiwa da mun karanta ya rasa magani aka yi ta yi ba ci aka yi tona rijiya ba in ruwa na fitowa wurin sai kawai kafa ta liƙe shikenan ya warke in ka ga mutum kwance shekara da shekaru yana ta abin nan rashin lafiya ku yi sadaka ku gani kuma wannan abin mun karanta har wasu ba akwai wani da ya ce ɗan uwansa ya rashin lafiya a unguwar ni sai da suka ɗauka suka kai shi ba inda ba su kai shi ba amma wallahi bai warke ba da aka dawo ya ce suka tuna da karatun nan cewa an ce sadaka na magani abu aka ce a ɗabi kuɗin shi akwai wata hanya mutane sun kasa wucewa wurin saboda gadar ta barke aka zo aka gyara gadar na aka maida ta tsaf shi ma yanda aka gyara gadar na aka gyara shi sai gashi ya fito waje wanda ya kasa tashi shekara guda bai iya tashi sai gashi ya tashi tsam ya fito malam sai da gashi tsaye a waje ya fito aka zo ana ta mamaki dan ya ce a dama an gaya masa sadakan nan an ta da gada shi ma ya tashi to wannan fa kasan aje lahira kenan to amma mun faɗi so nawa ana faɗi wani ma shi balla gada yake manawi maimakon ya gina ma shi rusa ake ba ganin su ko to shi ma shine su ida ba shi hau zama ne mata sadaka ba ka jin ba almajiri ya ce ba ga jin tsautsayi da asara wato kafiru zunuba tana kankara zunubai wato tudfi'u ghadabar rabbi tana bushe fushin Allah wato bariko fil mali tana sa kuma dukiya ta albarka wata zidu fil rizqi tana ƙara arziki ya zo ta inda ba ka tsammani sai arziki ya fito wa yi kulifullahu ala sahibiya sannan kuma in mutum ya bayar Allah sai ya ba shi makwafi duk abin da ka cire ka bayar saboda Allah Allah sai ya dawo ma da makwafinsa wani ma tun a ranar za ka gani wa ya ƙabalu Allah ta'ala wa yi Ifu! hali sahibiya sannan kuma Allah zai karɓa kuma ya riɗin ɗin ya mai ita hatta ta kuna a'a zama min aljabali har ta zama ta fi dutse girma Ƙatuwa za ka gani ka ba da dabino ka je ka tarar da shi ya zama kamar girman dutsen hudu don haka ya jama'a malam na kira ana kiran mu gaba ɗaya fal ikisar al min ha fi ramadan don haka ya jama'a mu yawaita ta mu yawaita ta mu yawaita ta cikin ramadan sadaka ashirin min aljudi fi ramadan ai tafsiru sa'imina tafsiru sa'imin yana daga cikin kyauta a ramadan ka ciyar da masu azumi wa ajruhu azim ciyar da masu azumi babban lada ke akwai haba malam wani ya je kunkume shi kadai ya atara mai abinci kala kala kuma in ya zo bai fiye ci ɗaya bisa uku ba to ka ci ɗaya bisa uku ka fitar da sauran mana ko shi kadai ne ma ka je ka ba wasu ka gani ka sha lada ka kwashi lada amma ina wani kawai shi kadai kanshi ya sani fafil hadi man fatara sa'ima duk wanda ya ciyar da mai azumi ya buɗe baki kana lahu mithlu ajrihi za a bashi lada irin ta mai azumi wannan kadai bai shi mutum ba mata yanzu da suke da huwa a cikin gida ku rika san ma wasu ki je ki wannan aikin ki sha zafi ki sha rana kuma kin zo kin yi abin da zai baki in Allah ya dace kin yi dariya a lahira dan kadan inda Allah ya baki kowa gurgurda abin da ya samu mutum ya yi ga wanda ya nemo ga wanda ta daka ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a ba a rage ladan mai azumin kuma da kokwabu ko daya ba a rage mai cikakken lada za ba shi ba wai za a ɗebe ta wani bane in ya zo a ɗebi ladan shi a baka balle ka ce a ka ciyar da shi kuma a kwashe ma shi abin nan ba a shi ba a rage mai shi ya ce ba zai ci ba dan ka a ɗebe mai lada shaharu ramadan shaharu silati wal afi wat tasamu watan ramadan wata ne na sada zumunci wata ne na afuwa wata ne na yafiya in amma ba daidai ba ka yafe waltakun qarabatuka wa rahimuka aulan nasu bi silatika ya zama na ɗan uwanka na jini na kusa su ne wanda za ka fi sadar da su da ka ko ba ka da komi ku gaisa wa judika da kyautarka wa atafika da tausasawanka wa rahmatika da tausayinka zama ka ji tausayin yan uwanka khassa al-fuqara minhum musamman ma wanda ba su da shi daga cikin wanda abin ya kai musu kololuwa wani babu ko kwabo wani fa a watan nan in ka ɗauki siga lokal ɗaya kai ko gwangwani wallahi wasu haka ba su gwangwani murna suke yi ta jin daɗi sai ah, alhamdulillah wannan Allah sa mata albarka dabino kulli ɗaya aka ba wani ya dinga murna kenan ya ta'adda Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana kowa ya yi gwargwana abin da zai iya man wasala rahiman basat Allahu rizqahu duk wanda ya sadar da zumunci to Allah fa zai yalwata mai arzikinsa wa baraka fi umrihi Allah zai sa albarka a rayuwarsa to wannan kadai bai isa ba yanzu mawadata suna da shi suka ɗauki abin nan suka kai ma ƴan uwansu kauye da wanda wani lokaci wasu sun rasa halin da suke ciki wani yana yawo kamar ma yana yawo tsirara bai da komai ga harumi yanzu ga kaza ga kaza ga kaza kasu can kauye su ce sai sun sha kunu sai sun sha abin nan wannan dan kunun wani gerin da zai sha ma babu to an je an kore ma daga gonai, ya gudu da gudu ya bar wurin da gudu bai ma yi noman ba balle ma ya samu abin da zai ci babu wa dafa anhu masari asu'i kuma wannan zai sa in kana yin wannan a ɗauke ma duk wasu miyagun tsautsayi wa nawa'ibud dahri da abubuwan da ke zuwa na zamani musibun zamani in kana yin wannan sadakan nan ka huta Sau mu ramadan fihi tazkirun azimu ko ta'ala ko abdi ko ramadan fihi tazkirun akwai tunatarwa bi azimi ni'matillahi ta'ala ala al-abd da girman ni'iman da Allah tabaaraka wa ta'ala ya mabawa aga idan ka zo Ramadan ka kalla ka kalli kai kana ci da ashe haka ake samun masifar babu ashe in babu wanda bai da abinci haka yake ji haka masifa haka kaza kai ta ji ala al-abd wa tadhkirun amaliyun aidan sannan kuma akwai tunatarwa a aikace wanda zai gani bi ju'il jahilina da yunwa masu jin yunwa in ka ji yunwa yanzu ka gane ashe haka wanda ba su da shi suke jin yunwa wa bu'sil fuqara da bakin cikin da wanda bai da sheki in ka kwatanta radda ka tashi baka da kokobo ba ma wai baka da shi ba wallahi ko a banki kake da kuɗi radda ka tashi zaka sai wani abu ka je nan ka sa katin nan ya fito ka je can ka sa katin nan ya fito ka je can ka wuni yawo da katin nan a hannu gashi kana so ka sai wani abu ba kuɗin nan wani wata ran da ya tashi zai aure tab aka zo aka ce an yanke sadaki an yanke sadaki na manta ko dubu ɗari da hamsin ne ko dubu ɗari na manta ya kawo dubu ɗari ya ce gobe zai je ya ciro dubu hamsin a banki a yi ce yau a zo a haɗa aka ce kuma su masu zuwa ɗaurin aure masu zuwa su kai sadaki sun shirya karfe kaza ya zagaya can ya sa kati ya fito ya zagaya can ana so a fito da dubu hamsin dubu hamsin ta ke fitowa daga wani hankalin shi ya tashi ya ce wai mutum da kudin shi zai zo kuma dalilin haka ba ta mai al'amari aka je ya je wajen masu abin da ya yi shuru ya aka yi ce wala duba mutum ta gagara to babu ne dama baka gaya mana ba ya ce akwai amma nayi nayi ta fito to ko dai a bari sai gobe ya ce ina to ya zai yake su da tije ne suka ce ba komi bari za mu je za a sayar da za a kalli ya tashi kada a a ce a gina shi mutunci kaga da kudin shi wannan da kudinsa bukatar ce yake so ya biya yanzu bata samu ba yaya wanda ya tashi kwai kwaban ne baka da shi kuma ga bukata ta zo wannan sai sa ka tuno da niman da Allah ya ma ta samun da kake da shi kuma ka tuno da wanda su ba su da shi yadda suke ji wal masakin wa man zaqa alamal ju'i wa atasha wa atasha fi rahmahu fi nahari ay shahri ramadan rahari kai na ma bata abu wa man ta zaqa alamal duk wanda ya dandana radadin yunwa wal aqasha da kishruwa fi nahari shahrin wahidin a cikin yinin wata guda kadai ta gano tsananin yunwa ka gano tsananin kishruwa tanabbaha ila man ya'ishu aktsara umrihi jayat to zai faɗa ka ya gano wanda shi mafi yawan rayuwarsa a yunwa yake zama kai kayi wata guda sai ka ji ladabin da yunwa ta ma mutum kaji ashe dai yunwa masifa ce ashe dai kishirwa masifa ce to wannan wata ɗayan da kai kana jin wannan zai sa ka tuna wanda shi akasarin rayuwarsa a wace ke yin ta hands to mouth to ba sai ka sai kai tunanin ka taimake su ba falyatif alal fuqara wal masakin wa yatasaddaqu alaihim daga nan ne ko mutum sai tunani gaskiya ya kamata ya ji tausayin fakirai shi ya kamata ya masu sadaka ya fito shaharu ramadan yurabbil ummata ala alwahdati wal itilaf watan ramadan yana tarbiyantar da mutane akan haɗin kai da zama abu guda saboda lokacin in an sanar ana cewa an ga wata kowa sai tashi da azumi in an zo sallah ai ta haduwa ana sallan tarawi ai ta sallah asham tare ai ta haduwa ana cewa in an haɗu a gaisa da juna ya azumi Allah ya karba mana ya kaza duk wannan kowa na yin har shi ke sa ka ji bai da wuya saboda taro ake a yi amma ana gama shi aka ce za a yi ci shawar wani ya ce tab wallahi shi zai iya ba dama shi zama suka samu da wani ya laɓe ya ce masu ba ce a yi ba suka ce gaskiya ne ka ba za mu yi ba sai suka goyi bayan wannan da sauri dama ba sa so su yi to kuma ga wani ya goya masu baya ce an ce ba a yi ba shi ba saboda aka yi suka ce ba a yi dama suna so su yi ne ba sa so ko adda da aka ce a masallaci ba wajibi wani aka ce mutum kin kai sallah Mine ne ka gama sallah ba sai kayi nafila ba ba sai kayi addu'a ya ce yawa suke don suka ce yawa an ƙara sauƙaƙawa dama addini ana so ya zama sai sauƙi aka yi wata sallah can wani ya zo ya ce ai tun da dai sallah ta zo ranar juma'a kun riga kun je idi kawai ba sai kun je juma'a ba ku dawo gida ku ci yanka rago ku ci nama mu ba za mu je sallah ba suka ce eh, eh, eh, yayi shikenan kuma gashi shi da shekarun to hadisin ya ce amma fa annabi ya ce shi an zo ranar sallar juma'a ta haɗe da ranar idi ya zo ya hudu ba ya ce ta jama'a yau tun da idi ya haɗe da juma'a ba dole ne sai kun zo juma'a ba amma fa mu za mu zo mu yi abin mu da ni da waɗanda shi fa da kai sai faɗi sai ba hadisi shi da kai sai dadi sai ya ce to saboda haka mu ba za mu zo ba suka ce yawa ya ce za mu je mu yanka nama mu yanka layya mu ci nama mu kwance mu a gida yau ba sallah kwata-kwata shi ke nan suka ce yawa ya yi daidai tawa kuma aka sa har da 'yan sanda su tsare shi ko ba ku taba san ba ku gani ba ne a abu da aka nuno shiga shi har da 'yan sanda sun tattare shi a masallacin a idi an tattare shi an sa 'yan sanda sun kewaye shi mhm. saboda zai faɗi zai jihadi wa adam al-iftiraq wal ikhtilaf rashin kada a rarrabu kada yi saɓani. kama qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa mu'mina yan uwan juna ne wa Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai bata sashen su masoyan sashe ne saboda haka suna tare da juna Na haka musu imani wazumi na hada mutane wal muslimuna yasumuna ma'a musulmi duka suna azumi a lokaci ɗaya wa yufṭiruna ma'an ala adhanin wahidin suna buɗe baki tare akan kiran sallah guda idan aka zo kawai aka ji kiran sallah daga suke na ce lokacin shan ruwa yayi kowa sai ga yana ta murna ana ta buɗe baki wani yana rike da dabinin shi kai wani har wani sai ga in ya wanko dabinin ya riko dabinin kawai sai ya buɗe hannu kawai ya ce bismillah kaga an taru ko ana ta ɗauka sai da ramadan to wannan kadai bai sa bai sa jin daɗi ba ba komi da wani zai zo ya fito da abincin shi ya tsugunna kawai ya fara ci wani ya zo kawai ya tsugunna ya fara ci kawai ci bismillah amma kaga ya bude leda ya kada fito wani bismillah bismillah bismillah a ci saboda a samu lada wannan bai sa soyayya ba bai sa haɗin juna abun nan ba saboda haka kaga abun nan ne saboda haka wa yahrisuna ala salatil jama'ati wat tarawih suna kwadayi akan sallar jam'i zaka ga mutane sun karu masu hankali za ka ga wani zai wahala ya bari sallah ta kucce mai a lokacin ramadan Ita kokari ya ce kai lokacin watan ramadan ne ma bai kamata mu bari sallah ta wuce mu ban mu je mu yi jam'i sannan kuma sallah asham wasu za ka gansu sun taho daga wani wuri sun iso wani wuri saboda sallar nan kawai wanda ka ga bai da rabo shine kawai wanda zai je zaman shi ana sallan shi yana labari ko yana latsa waya wannan kaga shi bai da rabo al'umratu min al ibadatil azima umra ita kanta tana daga cikin ibadoji manya-manya kun ga duk sai da kawo waɗancan sana kawo ta ƙarshe ko to wasu sai su tsallake duk saurancan su zo su ɗau umrai daga ƙarshe saboda san kansu suke bi ga ciyarwa ga kaza ga ƴan uwan mutum wani ba abin da bai da komi sannan mutum kawai sai ya ji kawai ya je neman shi ma gidan ya ji ma matsatsin ya taru ya samu ya je ya ce kai bari dai je gidan dan uwan shi wani ko da a ce lokan gero ɗaya ya samu da siga ɗaya sai je ya tare ya ce ai ya tafi umra bai wannan aikin ba ba daidai bane haka al'umratu min al-ibadat azima umra tana daga cikin ibadoji manya-manya wa mukaffiratin zunubi tana daga cikin abin da ke sa kan kare mutum zunubi wahiya fil faqara min an kuma tana korar talauci daga mai ita na haka tana da mahimmanci amma mutum ya waɗancan kuma sai waɗannan wahiya fi ramadan azamu ajran a ramadan ta fi girman lada haka mutum Allah ya hore mai ya ciyar ya shayar da wasu ba za na fi gaya mana maganan nan kada mutum ya zo ya yi ƙoƙarinsa ya ƙoƙarinsa kai kuma in abun bai iso wurinka ba ka ce aikin banza ba wanda zai iya biyan bukatar ɗan adam gaba ɗaya sai Allah to naka kowa zai iya kokarinsa ne abin da ya samu yayi yayi yayi nan ya ciyar ya ciyar da wasu ya ba wasu ya taimaki wasu to yayi wannan bangaren in kuma da rara ya ga zai tafi umra aka zuwa ka ce kai tunda baka samu ba me yasa zai tafi umra ba yayi ma wasu ba idan baka samu ba shikenan kai kuma Allah ya baka ta wani wurin ba shikenan ba ba wani dan adam da zai iya biyan bukatun yan adam gaba ɗaya ko gwamnati ba za ta iya ba gwamnati ma za ta iya yin ta ne ko gwamnati ta ce ta fito da kuɗin da ta raba gaba ɗaya wani ba zai samu ba ko kuma in ya samu ya cinye da wuni ya riga abin nan ba na haka Allah shi kadai ne yake iya biyan yake biyan iya biyan bukatar bayi gaba daya sai mutum ya iya kokarin sa kada ka zo da ido ka ce kai baka gani ba tun da bai ma ba dan da yawa mutane aka suke mutum komin kirkin shi sai ya zama da mutum shi in kirkin bai iso wurin shi ba kawai sai ya cewa da bai da kirki idan aka ce ai yana taimakon mutane ya ce oho ni dai tun da bai man ba ba da kirki ban sani ba ai ni ban sani ba ban sani kai ba kai ne ake so ka sani ba Allah ne yake sani kai ma kuma kai fata Allah ya baka ta wata mafitan in shi bai samu ka samu ta wurin shi ba Allah ya baka wata mafitan ba shi kenan ba so da haka mutum ya yi waɗancan ya taimaki waɗanda ya taimaka mawa daga nan ya tafi umra ba laifi kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya ce umratun fi ramadana taqdi ay hajjatan ya ce umra a cikin ramadan kan yi daidai da hajji ta kan biya a ce kamar hajji mutum ya yi au hajjatan mai wani wurin ya ce ma umra a cikin ramadan kamar mutum ya je ya yi aikin hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tana da girma kuma gaskiya mutum za a ce mutum yana da wadata ya samu ya ba da waɗannan abubuwa da ake ba da gwargwadon hali sannan ya tashi ya tafi umuran nan ya je can ya itikafi ko ya samu wuri ya biya kusa da inda ba matsala da ya sauko sai haram cikin harami tunda yana da kuɗin shi ba sai shige wannan zamzam ba ka shige zamzam ɗin nan malam ko ikama fa ka tada sai ka samu sallah daga kawai ka gangaro malam sai cikin masallaci naira ta yi a nan wurin malam kudi sun yi amfani ka shige nan haramin nan ka kwana ciki in ka ga dama kawai ka leko daga windo ka ga ka'aba ba ba mutane da yawa ka ce bari kawai ka je kai dawaci in ka koma an jima ka zo ka dawo duk abin da ka ga dama da ka fito kawai sai ciki da ka fito sai ciki a ai kudi sun yi raka'a biyu idan ka yi su a wannan wurin lokacin nan mutum sai ya zo ya yi sallah malam kullum goma sha biyu biyu biyu biyu biyu ya shekara ɗari biyu da talatin da wani abu sannan ya kamo raka ka biyu to kai ko kaje ka shige wannan wurin ai goma da kai a ƙara goma a ƙara ai abun nan da daddare a tashi a ƙara goma talatin da wani abu ka yi su kullum wata guda ko kwana goma ƙarshe kana ta yin wannan talatin talatin talatin kullum raka a bibi kuma ga matsayin su na haba mala ai duk abin da kuɗi dan ake magana in dai aka samu wannan kuɗi sun biya sannan kuma ka tashi daga nan in ga gana ma ka wuce kuma madina ko kuma dama sai da ka je can ka je masjidu quba kai ta zuwa kana sallah raka'a bi umra raka'a bi umra raka'a bi umra kuma duk a cikin ramadan ka je ka bi manzon Allah sallama kai abu da duk da nan ma mun ta salati amma dai kawai wanda shi ne gabukin zane ba zanen daura gabukin zuwa ba zanen daurawa kawai shi ne abu abu wallahi ba ka ba abun nan babba ne malam ka je duk akan kare ma zanuban ka kayo kayan lada ka dawo ai ba ba abu abu bane amma su kuma mafi wasu zuwan in ba ya sa'a ba mutum sai ya je kawai shi kuma tunanin shi kawai samu biyan bukatar duniya to ko ita din ya samu ya ciyo riba na eh a jidda sai su yi zama a sha a sha ba ta ga umra ba ta yi ba sun dai gudu najeriya ta yi matsalar wasu yin suka je a jidda suke tarewa to sun tare a jidda kawo ta da ma mutum zaman shi gida yi Allah dai ba mu fahimta waɗannan abubuwa har mutum da ya je can ku duba fa malamin saboda mahimmancin abin har zaben mana ya ce idan ka je umra a cikin ramadan kada ka yawaita dawafi ka yawaita sallah a wurin ka san ko a can lokutan da ba ramadan ba in ka je cewa ake tunda kai bako ne maimakon ka yawaita nafila ka yawaita dawafi to amma a ramadan sai aka ce ka yawaita sallah ka ba dawafi za ka yawaita ba yace ko da yake ba hana yawaita shi akai ba amma cewa aka kada a tada sallah a harami a lokacin za a yi sallan tarawih tare da waɗannan limaman bayan allah nan zababbi kai kuma ka koma kai ta dawafi saboda dawafin zaka iya yi wani lokacin daban to kyala dawafin yanzu yi ta sallar nan da daddare ta fi kai ta dawafi sai kai ta sallah tare da su kai ta sallah tare da su kai ta sallah idan ka gama sallah yanzu yi dawafi ko kuma ka je ka kwanta ka huta da safe an yi sallah asuba yi dawafi da la'asar an yi sallar la'asar yi dawafi kafin kai magariba sannan ka zo kai ta sallah bayan magariba tare da su wannan babban abu ne to haka zaba mana wannan saboda daraja abin to mutum kuma ya koma ya je biya kuɗi ya tafi jidda ya zaune amma ba umra ya je ba amma ba tsaya ne wa yustahabbu aha yustahabbu fi ramadan al-ijtihad fil ibadati ana so a cikin ramadan mutum ya yawaita kokari wajen ibadoji ko waɗanne iri ne wal iktaru minha da yawaita ibadoji laylan wa nahara dare da rana waqtinamul awqati fil a'mali salihah sannan mutum ya rika amfani da lokacin shi a cikin ramadan din nan kai makanka time table ko a zuciyarka ne daidai karfe kaza bacci za kai daidai karfe kaza tashi za kai tilawa qur'ani daidai lokaci kaza tafsiri za ka dudduba daidai lokaci kaza tasbihi za ka ta yi daidai lokaci kaza addu'o'i za ka ta yi daidai lokaci kaza shuru na kawai za ka yi daidai lokaci kaza ga abin da za ka kai ta yi kai ta yi wayar ka ka kulle ta kawai ko kuma ka sa ta silent in wani wanda shi bai da aikin yi ya ta bugowa ya ta bugowa baka sani ba ran da aka in ka gama sai ka diba ka ware lokacin da zaka ansa wayan ko wata akwai wata wanda ta zama dole sai ka diba kawai ga wanda kaga zaka kira kira wanda kaga ba zaka kira ba ka bar shi kawai amma ba zaka tsaka sha zagi ce ma miskili ya ce ma me ko ma ka dauka ya ce ma miskili ne kai ka ce to yanzu lokacin ibada ne a an sa waya ba daidai bane ka dauko wayan ga qur'ani ka kusa da ita kana karatun qur'ani ita ma in ta bugo ka tsaya ka ansa. a ina ka raba zuciyar ka biyu ka haɗa aikin da kake yi da ba ruwan ka kyale kowa ka kulle shi daidai lokaci kaza ko an neme ka ma ba za a same ka ba kana wani aiki in kawo ma zai yi ka ban mai kaje wurin mai duka in ko shi zai ansa zai ta neman ka sai ya same ka ko in ya gajiya ta so ya zo <laughs> waje ke da ya ga ta kai da kai ta zuwa zai biyu ya ce wallahi bai san yadda kai ba ko lafiya shi bai yana so sai ya ansa a ga wannan ba dole wani haka za ka sa in ka tashi ka ware lokacin da karatun qur'ani za ka yi ka shuruntar da wayan nan in awa ɗaya ka ware ka sai ka yi awa ɗaya kana karatun qur'anin nan duk wanda zai neme ka lokacin nan bai same ka ba in ka bude in an jima ya same ka in ko ba haka ba wayoyi kadai sun ishe ka balle ma mu mutum zai bugo ma waya ce ɗalaba ni ne ɗalibinka dalibin ka ina sauraron ka wata yar tambaya ce to an sa ka wannan tunda yar tambaya ce to da yar tambaya ce ba sai an zaɓi shi wata kai shi to ya wani kai kai kuka zaɓe ba lokaci kaza shi kenan wani ba ruwan shi da maganar abun nan sai lokacin abu yayi sannan sai ya bugo ya tambaya ba ruwan shi da karatu sanda da ake karatu ba zai ba sai lokacin da yanzu bukatar shi ta zo ya bugo ya ce ake yin kaza alai shi kawai kai ta sa ma kanka ibadoji salatan sallah ce wa tilawatan lil qur'ani karatun alqur'ani ne wa muhafazatan ala salatil jama'a da kiyaye sallar jam'i wa tabkiran ila al masajid da zuwa masallatai da wuri musamman ranar juma'a wa ihsanan ila nasi da kyautata ma mutane ko ta hanyar magana ce in ma baka da komi masu magana mai kyau wa ikisaran mina sadakati ku dai yadda ake magana sadakan nan da yawaita sadakoki wa atikafan fil ashr al awakhir ay minhu da kuma yin itikafi a goman karshe mutum ya samu dama yaqulu ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al qayyim ya kasance yana cewa wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi shahr ramadan yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar a cikin watan Ramadan a koyarwar manzon Allah wannan magana tana nan cikin zadul mi'ad juz'i na biyu shafi na talatin daga abin da aka koyo ko aka gani manzon Allah yana yawaita yi in Ramadan yayi al-iktisaru min anwa'il ibadati annabi yakan yawaita nau'ukan ibadoji kala daban-daban wa kana jibril yudarisuhu al-qur'ana fi ramadan jibrilu yakan zo ya rika karantar da manzon Allah Qur'ani cikin Ramadan su karanta su kai su karanta su shi yasa da ƙarshen rayuwarsa aka yi so biyu ma aka sauka aka ƙara dawowa aka sauka daga na ka gane ƙarshen rayuwar manzon Allah ta zo wa kana idza laqiyahu jibril ajwada bil khairi idan manzon Allah ya kasance lokacin da jibrilu ke haɗuwa da shi to manzon Allah ya fi kowa alkhairi fiye da iska al-mursala to kaga kai ma lokacin da ake so a ga lailatul qadari ba shi yasa muka faɗi baran nan cewa cikin manhajin muslim duk wanda ya ciyar da wani wani abu da ya amfani da shi a cikin ramadan ya ba shi sadaka ta abin da zai ci ko abin da zai sha to kai da ka badan nan za a sa mala'ikun sama gaba ɗaya su yi taima addu'a tun daga da aka fara ramadan har zuwa da ramadan ya ƙare sannan kuma za a sa jibrilu alaihi salam shi kuma ya ma addu'a raddaren lailatul qadr haba jama'a ba dan dai kada dora ma rai nauyi ba ma ko bashi mutum ba zai ciwo ba ya san yayi wani abu a ramadan in kana da albashi ka san za a sha albashi kamar layyace in aka zo ka san wata zai kare yanzu wata saura kwana nawa ma ya kare in san kana da albashin da zaka ansa, to ka san kana da wannan kudin ai ba sai ka samu ka zartari wani abu ba ciki ko kuɗin ba su zo ba ka ce kai kada ka bari wannan naman ta sulle ma bari ka dan gutsuri wani abu cikin albashin nan naka da kasan zaka ansa dan yanzu dai mutumin da ke aikin gwamnati ko na jiha ko na gwamnati ko mutuwa yi yanzu sai salarin shi ya shigo ko mutuwa mutum ya salarin nan sai a biya shi saboda ya riga ya kai ya kai ya nuna gawai ya riga ya nuna na alat <laughs> kaji ko alat kawai ake jira yanzu kaji bururum to tun da haka ne ka jira Allah na yana zuwa ka datsi wani abu a ciki ka daure ka kwatanta wani shi ko kwabo bai da shi ko bai aikin wani ga tsufa ya riga ya tsufa ba sana'an kuma da yake yi kai kuma kana jiran Allah in Allah ɗin nan ya zo kawai ka datsi wani abu a ciki ka daure ka cije saboda ka gina can ka datsu wani abu kowa shi ya san gwargwana abin da zai samu in kana an san goma ma ka san zaka iya cire ɗaya ciki ka daure ko ɗaya ce ka cire ta ka raba mutum biyu ga wannan aya ai hakuri a dan samu wani abu a yi cikin azumi mala'iku za su yi ma adda tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan sannan jibrilu ya ma adda ranan ranan ranan ranan din daren lailatul qadari ga mata nan ki kokari ki mai wayo ko dubu biyu ya baki ke ma cikin albashin ya zo ki ma ki samu ki butsura ki ba wani kinada, tunda ba ku aiki ce to gaskiyar magana fa ramadan ya zo kuma muna ta jin karatu ana ta cewa kowa ya kokari ya samu wani abu ni ma inda hali in an samu abun na dan gutsuran man aka dan gutsuran man kika sai wata siga ko wani abu kika ba wata tsohuwa ke ma kin samu kada ki tunanin lalle ko dan kunne ki bari in an kai karshen watan can kin yi dan kunne in ma ba dan kunnen wa ke bin ki bashi sai zai zo ce ya ganki ba dan kunne in ba fitina ba ko kuma ki sai da dan kunnen ma in kina da shi in baki samu kudin ba fito da dan kunnen kin ki sayar ki samu ki yi abin da zaki samu lada ba sani ba ko wani azumin ba za ki zo ba dan kunnan za ki ban masa su ci gado na saka adashe ko to su kwasa ai kaga ba kwasa ko shi yanzu ya kwasa adashe kwasa ya sa abin da shi wallahi alkhairi baya da kaɗan za mutum zai zo ya wani alkhairin da ba za a iya mancewa da shi ba kun ga lokacin da muke can unguwar shanu wata rana ba ni manta abin nan muka zo muna so mu sayi janareto Dan ƙaramin nan fa aka ce a haɗa kuɗi naira ashirin naira ashirin naira kaza naira kaza kuɗin janareto aka kai dubu hudu ko nawa ne sannan ana sai da shi ma dubu goma ne ko dubu sha biyu ba na manta wata baiwa Allah malam ba sai ta kwaso dashen ta ba dubu shida dubu shida ne dashen nan sai ta zarge dubu biyar kawai ta cike ta ce kawai a ciki a sau janareton nan dashi dubu shida ne amma ta ɗauki dubu biyar ta bada a wannan lokacin ta ce a ciki a sau janareton nan ba mu manta wannan abu mace kuma lokacin nan kuɗin na an san yadda suke kuma janareton na ana da buƙatar shiga shi nan a abin nan to kaga waɗannan ana tuna ana manta da irin waɗannan abubuwan kullum ana kallon irin waɗannan abubuwan kullum ana kallon magana generators ɗin ina kallon yadda ake tada su ina kallon yadda ake fama da rashin wutan nan a za a ɗauki generators ɗin rika kunnawa ba ranar da ba zan murna ba idan na ji janaretar nan kuma kowane na san sautin shi wallahi duk wanda na ji sautin shi sai na tuna da wanda ya sanadiyar kawo a generator na ce kai wannan wannan iyayen su sun haifi yaya a tada kullum a tada kullum a tada kullum a tada mala abun nan sai kaji cewa ba karami abu bane kuma duk na san sautin su in an tada babban gidan gaba ɗaya na sani in an tada mai bi mai na sani an tada kowane da na ji kidududu na gane wannan wannan masu masu nan an ce masu layya sun tafi da nama gani ba karami abu bane wallahi mutum ya sanya ya samu abun nan alkhairi da zai makan shi yi makan shi ya yi ma mahaifansa wanda suka yi da dalilin zuwan sa duniya ku duba fa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitila fa wannan ya je ya sau wane ne ma sunan shi kai eh habib tayyib barakallahu fi mu dari ya tafi sham ya je tarar da kawai ya je sawo kaya fa ya je dan kasuwa ne ya tafi zai saro kaya malam sai ya bi ta wani wuri ya ga coci ya ga coci an sa fitilu ciki ta yi haske gwanin kyau ya ce wannan nan ne za a sa sai ya fasa saro kaya kawai ya je ya saro fitilun nan kawai ya so su gaba ɗaya ya ce ai masallacin manzo Allah ya fi cancanta a sa ma fitilu ba wannan wurin ba ya kwaso fitilun nan maimakon kayan da zai sau ya zo ya sau fitilu ya zo kawai malam da ya zo bai ce ma kowa komi ba ya sa fitulun nan duk ya kunna su ya haska masallaci manzo Allah ya fito ga masallaci ta yawa haske annabi yayi murna yayi murna yace wanda ya sa fitulun nan ya Allah ka haska kabarinsa Allah kai masa albarka Allah ka ji kansa to ya kaga wannan to kaga balle mu yanzu ku kalli fa nan an zo an sa abin nan ba in ba wutan nan mala ana zuwa ya ce to yanzu sai babban babban cikin gida shine zai dauki wutar dare ai kunna ga su nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ya sanya wannan abu ya zama fi mizani ko to ka gani dan haka mutum ya yawaita annabi yana yawaita wannan yawaita ayyukan alkhairi wa kana ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi ramadan mafi inda annabi ya fi kyauta to a cikin ramadan dan haka kowa ya kokari ya canza sunan shi ya canza sifan nan tashi da na gaya mai ta sufa gulu ko kai sufa gulu ne ka canza wannan sifan a cikin ramadan ka canza wasu su san alkhairinka gwargwadon abin da kake iya yi kai ke ma gwargwadon abin da kake iya yi kowa ya yi gwargwadon iyawarsa yukusiru fihi min sadaka, annabi yana yawaita sadaka a ciki wal ihsan da kyautatawa wa tilawatil qur'an da karatun alqur'ani was salati da yawaita sallolin nafila wa zikiri, da yawan ambaton Allah ku duba jiya muka yi magana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar aka ce mu yawaita yin su sune mafi soyuwan kalmomi wurin Allah tabaraka wa ta'ala Ta wannan akwai wahala wal itikaf da itikafi inda hali وكان يخص ibadati من الإبادة بما لا يخص غيره به من الشهور Annabi yakan كيف watan رمضان da wata ibada ta musamman wadda in ba a ramadan ba baya yin su yakan keɓe ramadan da wata wasu bauta da yake yi na musamman wanda baya yin su in ba a ramadan ba ya fito ko saboda haka malam ya ce mana na ƙarshe talatin da shida ke ai ashirin da shida ya ce alhazara alhazara malam sani kaɗan taɓa min kusa da kan na ga kaman ba a motsawa alhazara alhazara taka tsantsan kowa ya yi taka tsantsan ya yi taka tsantsan minta yi tadayi ramadana fin naumi wannan shine kashedi na ƙarshe kowa ya kiyayi kada ya bari ramadan din nan ya sulle mai yana bacci a cikin ramadan wal qil ko kuma kace na ce kace na ce ko kace kace oho surutan banza dai mutum ya ta labari yana kun ji ko kaza ya faru ko ka ji kaza ya faru ko ka ji kaza ya faru in mutum ya yawaita ce ma haka nan da ya faɗi ɗaya biyu malam sani sai ka ce mai to yanzu wannan abun da ka faɗi man na cewa ko na ji ko ban yi ba wani amfani zai mana a duniya ko a lahira an sa ita ce ce ma babu ko ce to ba wurin shi yanzu a yanzu mu yi abin da ke gaban mu mu yi aiki mu yi ta Ka kaga wannan maganan ka ce na can da ka ce, da cewa kai subhanallahi wa bihamdihi ka faɗi kalmar da Allah ya fi so Ka yi da shi a aljanna don haka mu yi ƙoƙari mu daddasa abin da za mu daddasa wal ofil fil wal munkarat haka nan fadawa cikin sabo da abubuwan ki mu kiyaye shi fa ramadan fursatun azimatun ramadan wata dama ce babba faktanimha kowa ya samu ya ribaci wannan dama dama ce mai girma kowa ya samu ya ribace ta ya same ta wa kun sadiqan fil ijtihadi wal ibada ka kasance mai gaskiya wajen ƙoƙari da bautar la'allaka takunu min alfa'izi sai in kai sa'a kana yin haka in Allah ya so zaka zama daga cikin masu rabauta zaki zama daga cikin masu rabauta ya man talat ghaibatuhu hadhihi al-ayyamul musalaha ay ayyaman damat khasaratuhu قد أقبل أقبلت أيام التجارة الرابحة من لم يربح fi hadha shahar fafi fi ayi waqtin Ya yace ya man damat ya man ghaibatuhu ya wanda ya zama baya nan ta yi tsawo ana so a ce a yi ta zama cikin kwanaki na kirki mutum shi bayanan wanda duk ya kasance ya yi tsawon baya nan cikin inda ake so baya nan to hadhihi ayyamul musalaha ga kwanakin surhuntawa in da tam kayi nisa da Allah ka je nesa ko kin je nesa to ga kwanakin sasantawa da Allah sun zo ya man damat kasaratuhu ya wanda hasararsa ta yi ta jogewa kullum cikin asara kullum cikin asara kad aqbalat ayyamin tijaratu rabiha yanzu ga kwanakin da za a yi kasuwanci a ci riba nan sun zo idan da can ka kare ka kare arziki ya kare an yi nadama an fada cikin hasara to yanzu ga lokacin da za a yi kasuwancin ta da komada nan ya zo lokacin da za a binne mallam yarba fi hadha shahar duk wanda bai ci riba ba a cikin wannan watan Ba fi ayi waqtin yarba to a wani lokaci ne zai ci riba Allah ka tsare ni a kaman ɗayan littafin na nuna musu na gobe in Allah ya kai mu nas'allah ta'ala an yataqabbala minna siyam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karba mana azumin da za a yi in Allah ya yarda sannan ba haka nan wa tilawatil qur'ani wal da tsayuwan dare da za mu yi wa tilawatul qur'an da karatun ƙur'ani wa yu'inana ala ciki muna roƙo Allah ya taimake mu akan yi masa da'a wa yaj'alana fihi min al-faizina muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu rabauta a ciki wanda za su samu abin da ake so amin walhamdulillahi rabbil alamin muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wannan malami da alkhairi kuma dama shi ma ya addu'a ga wanda suka buga littafin suka yada dukan Allah subhanahu wataala ya samu mu samu lada to wannan shine abin da insha Allah gobe za mu zo aikin watan malam yayi mana aiki har guda uku littattafai har uku har da ma wani guda daya da zuwan dan uwa ya bani shawara kuma gaskiya shawaran nan tayi yi kyau sosai bugo manye daga wani wuri yake cewa yana ganin tunda ana karanta waɗannan ladubba da fa'idoji na Ramadan shi bai ma san akwai wannan na ukun ba sai ce yana ba da shawara wannan takardar nan da aka karanta nan a wadda aka yi maganar ladubban kuma amfani da ƙura'ani a cikin yadda ya kamata a yi saboda yawanci tun na wata ne wanda zai sa kowa ya taba ƙura'ani a ta abin nan to yana da kyau kuma wata takarda da malam abubakar ya buga mana cewa mu raba ta ita ma mu karanta ta ko da ranar ƙarshe ne na nan da za mu fara azumin gobe saboda a nuna mutane dubban kuma aje ƙur'anin da kada rika aje shi a ƙasa da sauransu wannan shawara ce mai kyau saboda haka yanzu insha Allah za mu karanta wannan daga gobe insha Allah muka karasa sai mu karanta wancan takardar ita wannan takardar kowa ya kwantar da hankalin shi za a bugo ne a bada kyauta kyauta za a bada kyautar Ramadan a kuma karanta ta insha Allah za a buga ta gobe muna da abun bugawa insha Allah za a yi ta photocopy da tun daga gobe a fara a yi a gama a yi kofin da insha Allah kowa sai ya samu saboda karanta kowa ya ji ya ga kuma ladubban rike Qur'anin dan kada mutum ya zo kuma ga Ramadan ana fatan ya karanta Qur'anin da yawa kuma ya rike ma Qur'anin mummunan ladabi kuma ya jawo mai masifa saboda haka yana da kyau wannan kuma shine wanda za a karanta gobe insha Allah Ramadan fursatun litarbiyati wat ta'lim shi Ramadan wata dama ce wadda mutum zai samu ya tarbiyantar da imaninsa, ya tarbiyantar da ransa kuma sannan a karantar da shi wasu abubuwa wanda zai sani wanda ya kamata ya sani shi ma dai nafsul muallif ne ya shi Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala shi wannan littafin shi ma saboda haka wannan ne wanda mu karanta shi ma bai da yawa sosai saboda haka insha Allah muna so cikin kwanakin mu ga mun gama shi shi ma ko mun samu mun tusa wacce takardar shi yasa yau muka janye duka muna fata Allah ya mana taimako subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا rahmin يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم واسع خلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين